jama'a musulmi mu da sake haduwa a wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib daga wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna yammacin asabar ne takwas ga watan ramadan hijiran mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da shida daidai da takwas ga watan uku shekarar bature dubu biyu da ashirin da biyar wannan kuma shine darasi na 88 insha Allah a cikin jerin gen tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa muna roƙo Allah madaukakin sarki ya mana gaman kata idan ba manta ba a jiya muka gama tattauna ayoyi da Allah maɗaukacin sarki ya zargi wato bani Isra'il tun daga yahudinsu har nasara game da jingina mushi da da suke yi yahudawa suna cewa Allah na da ɗa sunan ɗan ma'uzairu sannan su kuma a kiristoci suna cewa Allah na da ɗa ɗan shi ne Isa ɗan Maryam to duk wannan wato ƙarya ne suka jingina wa Allah maɗaukacin sarki Allah ya ƙaryata su ya tsarkake kansa daga wannan ainihin wato muguwar magana da suka jingina masa to bayan nan ne za mu ci gaba da daga aya insha Allah da za su biyo baya za mu saurari ayoyin da za su biyo baya kamar yadda muka yi alkawari a jiya a alaran ma fale tafaddal mashkura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم نعم. تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم جنبكم أنت أجيها bayan da muka gama jin irin zargi da an yi wato Allah yawa waɗannan al'ummomi da suka jingina masa ɗa sai Allah ya tabbatar da cewa ai duk halittu ma baki ɗaya to mallakansa ne shi ya mallaki sammai da ƙasa da ababen da ke rayuwa a ciki babu wani abu da yake halitta face sai da ya zan a matsayin bawa ne ga Allah madaukakin sarki a ƙarshe sai Allah madaukakin sarki yake cewa Ah, idan ya nufaci yin wani al'amari to kaɗai umarni yake ba wannan abin kuma abin ya kasance daga nan za ku gane girman Allah madaukakin sarki da haka babu abin da ya fi ƙarfin Allah kawai sai dai in Allah bai nufa abu ya faru ba da haka komai da nufin Allah ne da wanda ya faru a baya da wanda yake faruwa a yanzu da wanda zai faru a gaba kai da wanda ma ba zai taɓa faruwa ba inda zai faru da Allah kaɗai ya kai da zai faru duk wannan ikon Allah ne madaukakin sarki ba ko wani ɗan ibara da al-Imam Jaririn Jarir yayi a cikin tafsirin sa mai kyau kwarai da gaske wanda hatta Ibnu Kathir sai da ya jinjina wa wannan ibara shine nake son in karanto mana bai wuce kamar sakara biyar ba da an yi wato rabi haka gashi al-Imam Ibn Jarir da ya zo karkashin wannan ayan sai ya ce fa ma'anar kalam abinda wannan magana ta Allah madaukakin sarki yake nufi shine subhanallahi an yakuna lahu walad tsarki ya tabbata ga Allah a ce wai Allah yana da ɗa wannan ƙazanta bai dace a jingina wa Allah maɗaukacin sarki ba wa huwa maliku ma fi samawati wal ard bayan shine mamallakin abin da ke sammai da kuma ƙasa tashhadu lahu jami'iha bi dilalatiha alayhi bil wahdaniyya duk abin da ke cikin sammai da ƙasa suna shaida cewa Allah shine mamallakin su jama'an gane wannan da kyau ko da dalilin cewa Allah shi ne kadai guda ɗaya filo wanda ba shi da kishiya Wata taqarrara lahu ta’a, shi yasa baki ɗaya halittu suke yi wa Allah da'a ko suna so ko ba sa so haka Allah yake cewa tsau'an wa karhan da wanda yake ya gamsu cewa zai bauta wa Allah da wanda ma yake da jayayya ba wanda ya yi wa Allah da'a shine irin misali da muka ji wani malami ya buga a Ya ce kafirai da suka ki bauta wa Allah da suke yi wa wani abu koma bayan Allah su juda cikin ibada to ta hana inuwan su yi wa Allah su juda. ma'ana duk da su ba sa yi saboda taurin kai da kangara amma inuwan su yana nan a ƙasa ya kwanta yana yi wa Allah juda kaga za su iya daga inuwan su ce ya miƙe Shi ne tsau'an wa karhan ko ka so ko ka ki sai ka rusuna wa Allah jama'a gane wannan da kyau ko wa huwa bari'iha shi Allah shi ne ya kagi halittan komai kuma shi ya halicci komai wa khaliqiha ne mahalicin komai wa mujidiha min ghairi ahli shi ya samar da waɗannan ababai na halittu ba tare da yayi kwafin daga wani ba duk wani abu da zaka ga ana inventing yanzu a duniya a zamanance a kimiyya za ka ga wani abu ake kwaikwayo dubi duk fasahan da ke cikin jirgin sama da ke tashi bature da yi aikin tsere jirgin sama daga ina ya samo asalin karatun nashi daga tsuntsaye da suke tashi a sama Allah ya ce a falam yanzuru إلى الطير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير babban malamin musulunci da ya fara wato tafakkuri game da al'amarin tsera wani abu da zai iya tsayuwa a sama ya tashi ai ya fara duba kuma a ƙarƙashin wannan ayar kuka ji al'imamu ah, ibnul jawzi ina fata an gane aka ce da ya tsaya ya kalli tsuntsu Allah ya ce a kalli tsuntsu mana a gani a yi tafakkuri ba ku gani yadda Allah ke rike tsuntsu a sama idan ya yi tuttirwa ko ya makale safatin wa yaqbidu da Allah ce ma yumsikuhunna illa rahman ba wanda yake rike su a sararin samaniya babu ainihin wato wani abu da aka rike shi da shi ta kasa ko ta sama babu wasu wanda suka zo suka bashi kariya ta gefe da gefe a'a kawai ragen ikon Allah ne kawai Allah yake ma hunna illa rahman ba wanda yake rike da su sai Allah ne jin kai to daga nan ne sai je dauko tsuntsu sai ya fara mudarasa akan tsuntsaye aka ce ya dauki lokaci ne tsayi ka ce makonni ko watanni ko shekaru yana ta duba yadda Allah yake jera wato wannan a ah, gashi da ke jikin tsuntsaye Fikafikai abin da yake jikin shi na yi wato gashin jikinsa sai Allah madaukakin sarki ya ba shi hikima sai je shi ma sai ya fara developing wannan karatu daga nan a karan kanshi ya fara ya jera wa kanshi wasu irin ganye na yi wato a tsirrai kamar na ayaba da makamancinsu za a ga su ma suna da faɗi kamar fuffuke kawai ya je hau kololuwan sararin samaniya sai bismillah sai ya tsalle ai da ya kuni yana yawo a iska jama'a gane wannan da kyau ko ashahid wato waɗannan abubuwa sai da ainihin ɗan adam ya ga wani asali na halittar Allah sannan shi ya developing nashi amma shi Allah da ya tashi halittar halittu ba daga inda ya kwaikwayo da haka shi ne bari'iha wa munshi'iha wa khaliqiha wa fatiriha Allah madaukakin sarki kenan da haka malai yake cewa wala misala ihtizaha alaihi babu wani kwatance da Allah madaukakin sarki ya kwaikwayo halittunsa daga shi sai dai su halittu su rinka kwaikwaya daga na Allah sai malam ya cigaba da cewa wa Kunga kun ga wannan abu i'lamun min Allah li ibadihi sanarwa ne Allah yake yi wa mu bayinsa anna mimman yashhadu lahu bidhalika al-masih daga cikin wanda zai shaida wannan shine ainihin wato wanda yake shafaffe ne albarka allazi adafu ila Allah bunuwatahu wanda aka jingina wa Allah haihuwansa wato annabi Isa dan Maryam shi ake cewa almasihu ko shi da kanshi shaida ne akan cewa Allah madaukakin sarki yayi halittu ba tare da ya kwaikwaya daga kowa ba da haka Allah bai da da domin halittunsa su suke bukatan yaya wa ikhbara minhu lahum anna alladhi tada'a as-samawati shi yasa annabi isa alaihi salam shi da kanshi yake baiwa sa labari cewa wanda ya kage halittar sammai wal arda da ƙasa min ghairi aslin ba tare da ya kwaikwaya ba wa ala ghairi misalin ba tare da ya ga wani yayi ne shi ma yi developing ba huwa alladhi ibtada al masiha isa ibn maryam shine wanda ya kage halittar isa dan maryam da haka ba wai haihuwan shi ba shi ma min ghairi walidin bi qudratihi ba tare da cewa wato yana da uba ba wannan kuma iko ne na Allah domin da Allah ya tashi halittar sama wane ne wanda Allah ya kwaikwaya babu da haka in ya ga daman ya halici wani dan adam ba tare da uba ba ai ba wani matsala to dan me za a dingina mashi a cewa wannan ɗaya ne daga gare shi Allah ya kyauta al-Imam Ibn Kathir shi kanshi da ya dauko wannan ibara a cikin ainihin tafsirinsa sai ya ce wa hadha min ibn jariri. wannan magana daga al-imamu ibn jarir ne a tabari a cikin tafsirinsa sai ce kalamun rahimahullah Allah ya ji shi da rahma kalamun zance ne jayyidun ne kyau wa ibaratun ibara ce sahiha ingantacciya ina fatan jama'an gani Allah ya sa mu dace to a yau sai muka ji Allah madaukakin sarki ke cewa wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina aya to gazance kuma Allah yana kara buɗa mana ita Allah ya ce sai kuma aka samu waɗanda ba su da ilimi turin jahilai ne sai suka rinka cewa ina ma da kai Muhammad annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi suke yi anan. suka ce ka sa Allah ya mana magana mu ji muryar shi daga nan sai mu yadda kai manzon shi ne daga shi da haka Allah ya aiko mana da muryan shi daga sama ya ce mana shi ya aiko ka matsayin annabi ka ji kan gararu, daga nan za su imani shine Allah ya ce wa qala alladina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina ayatun ko kuma ya zo mana da wata aya wanda za mu tabbatar da cewa eh lallai fa kai annabinsa ne daga ciki sun nemi annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa ainihin wato dutsen udu ya yi aman wani halitta kamar yadda ainihin wato mutanen annabi shu'aib suka nema ko aka fitar musu da taguwa to su ma suka ce a musu irin haka ko kuma mushirikan makka suka ce daga duwatsun makka a ce wani halitta ya fito amma duk waɗannan abubuwan da suke faɗi fa tsaban taurin kai ne domin ko da an yi hakan wallahi ba za su yi imani ba jama'a gane wannan da ke ko to shine sai Allah yake kazalika qala allazina min qablihim mithla qawlihim ai ba kansa farau ba an taba yin wasu halittu a baya su ma sun gaya wa annabawan su irin wannan zancen kuma annabawan sun nemi Allah ya musu Allah ya yi amma duk da haka sun yi imani da haka saka wahalar da kanka ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu malamai suka ce ai su yahudin ne da nasara dai ake magana a kansa a nan cewa su ne suka su ne alladina la ya'lamuna suka faɗi zance irin na waɗanda suka gabace su cikin kafiran zamanin da suka gabata wasu kuma suka ce a ana yi ne da kafiran mushrikan makka wanda su ma suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kale cewa ya kawo musu waɗannan abubuwan za su imani Allah ya ce to dama tafarkin kafirci duk ɗaya ne al-kufru millatun wahida tafarki ɗaya ne da haka babu bambanci irin zancen yan jiya shine dai zancen yan yau jama'a an gane wannan da ke ko Allah ya ce tashabahat qulubuhum kun gani ko zukatansu duk ɗaya ne wajen kafircewa Allah kad bayyana ayati li qaumin Allah ya ce mu kam mun riga mun bayyana gaskiya na ayoyinmu ga waɗanda ainihin suke da imani na gaskiya suke ainihin wato komawa gare mu da bauta al muhammad ibn ishaq ya rawaito wani hadisi wajen kokarin fassara wannan aya ya karɓo isnadin sa har zuwa ga abdullahi dan abbas ce, akwai wani kasur gumin kafiri mai suna rafi'u bin furaimala mun ji wannan mutumin a baya a lokacin da suka rinka yi wa annabi tambaya mara kan gado har Allah ya hana wannan yawan tambayoyin ko to shi din ne dai yake yi wa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan tambayan har ila yau yace li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ya muhammad ya kai muhammadu kaga rashin ladabin su ko su suke yi wa manzon Allah kira irin wannan na rashin ladabi yace ma manzon Allah in kunta rasulan min Allah kama in inda gaske kai manzo ne kamar yadda kake cewa fa kullillahi ka ce wa Allahnka falyukallimuna yi mana magana hatta nasma'a kalamahu har mu ji zancen shi da mu. a baya ba mun ji bani isra'ila sun faɗa haka ba ba me suka ce su ma arina allaha jahara su sun je sun ji zancen allah sai suka ce a dama ba zancen muke so ba ya fito mu gan shi ne haka kafirci yake jama'a da haka wanda ba zai imani da Allah ba kawai ka fita bace shi kai dai ka isar da sakon Allah amma in ka tsaya kana bata lokacin ka wai kana son dai sai ya gane da haka duk abin da yake zaka biye mishi wallahi zai bata maka lokaci haka bani Isra'ila ka fara da nan Musa suka ce inda gaske ne ka kawo mana wani aya daga Allah annabi Musa ya je munajati da Allah ya zo musu da attaura suka ce a'a to mu ma muna son mu je mu ji maganan irin yadda kake ji inda gaske ne yace ku zo mu je ya dauka mutanen arziki ne ya kai su ikhtara Musa ni miqati na sab'ina rajulan ya kai mutane 70 wai masu hankali masu hankalin cikin su suka tsaya sai suka ji zancen Allah sai suka ce kai mun kuma ba zancen muke san ba ya fito mu ganshi ne ka gani ko kaga alamun ba za ka imani bane daga nan Allah ya sauko musu tsawa gaba ɗaya suka hallaka Nan Musa hankalin shi ya tashi ce ya Allah ka rufa min asiri in na koma na ce waɗannan mutanen sun hallaka ai a kai na za su huce Allah ya tayan mai da su a kan idan shi suka rayu shine Allah ya rika buga musu misali ba mu ne muka raya ku bayan kun mutu ba duk wannan bai ishe ku ku imani ba amma wallahi bani Isra'ila ba su imani ba ba Yahudan kenan to shi ne yan ƙarshen duniya balarabe ma for that matter shi ma wai zai ce inda gaske ne ka ce Allah ya yi magana mu ji Allah shi kuma da sansu da shari'a da sansu da alkhairi har ya fara yunkuri ya ce to ya Allah ko za ka yi magana ne don su imani su ji ka kasa manzan Allah kai saukin ali laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum. sai aka ce bil mu'minina raufur rahim manzo Allah yana da saukin hali saboda manzo Allah yana son alkhairi ne ga kowa bai san waɗannan tantiran yan iska bane ya ɗauka da gaske suke shine ta Allah yake kakka ɓata lokacin ka akan su jama'a ana fahimta ko tashabahat buhu wallahi zuciyarsu da waɗancan kafiran duk ɗaya ne babu imanin da za su yi ka san Allah da ya halitta ya fi sanin halittar shi ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir da aka wannan kafiri ke cewa manzan Allah ka ce cewa Allahnka yi mana magana hatta na nasma'a kalamu har mu jizance shi fa Allah fi zalika min Shi ne sai Allah ya saukarwa da manzon Allah wannan aya cewa ko da kaji sun faɗa haka ba da gaske suke yi ba wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina aya sai dai malamai sun ce wannan riwaya bata inganta ba ina fata an gane Allah ya kyauta al-imam al da da zo cikin nashi tafsirin shi ma ya hikaito zantuttuka shi har masail kusan guda bakwai ya fitar a ƙarƙashin aya daga ciki yace abinda ainihin wato suka aikata a nan ai na bi nubuwwatika ya muhammad wato Allah na ba mu labarin annabtanka ne ya kai Muhammad ultu wa huwa zahiru siyaq malam ibnu kasir ce kuma wannan shine zahirin yadda zancen ya zo. wallahu alam Allah shine mafi sani malam abul aliya da arrabi'u dan anas da malam qatada da as-suddi a cikin tafsirin wannan ayan su ma suka ce waɗanda suka yi wannan maganar shine kuffarul arab kafiran larabawa shine quraishawa a lokacin da annabi ya zo musu da yin wato a tauhidi na la ilaha illallah to shine ta Allah ya bamu labari to da Allah yake kazalika qala alladina min qablihim ai ba kansu farau ba akwai kafiran jiya su ma sun faɗi irin zancen kaga yanzu kafiran jiya zai koma kan suwa zai koma kan al-yahudu wan nasara ina fata an gane kaga magana sai ya fi wato zama anan gashi sai ce qalu humul yahudu wan nasara wa yu'ayyidu hadha al-qawl anna al-qa'ilina dhalika hum mushrikul arab abin da zai karfafa wannan zance shine idan aka jingina zancen zuwa ga mushirkan larabawa to waɗanda suka kafirta kafin su sai zama cikin yahudawa kenan da nasara akwai wurare da misali Allah ya buga mana yace wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta ma utiya rusulullah hmm. الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون الله أكبر أولا وجه الله يقول وإذا جاءتهم آية إذا أتضوا مثل دون آية هو آية لكتكين آية يموت qalu lan nu'mina sai ce kai mu ba wannan muke so ba a kawo mana babban kun ga irin zancen ko lan nu'mina hatta nu'ta mithlu ma utiya rasulullah har sai an zo mana da irin abubuwan da aka zo da manzannin da suka gabata sai Allah yake Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu ai ba su za su yi bitaminin wa Allah abinda Allah zai yi ba shi Allah shi ya san inda ya dace ya aje sakonsa sayusibu alladhina ajramu sagharun inda Allah Allah yake amma ka basu mujirmai za su fuskanci wulakanci da kaskanci a wajen Allah a ranar tashin alkiyama wa azabun shadidun da kuma azaba mai tsanani bima kanu yamkurun da irin makirkin da suke ta kullawa makirci ne ba ta son masu imani su imani shine sai su ta neman su kauda hankalin sauran al'umma in suka ce a yi kaza da zaran an yi sai su ce to ba kaza ba kaza kuma kaga wannan wasa ne da hankali ina fata an gane Allah ya ce to amma azaba ne nan yana jiran su Allah ka tsare to daga nan sai Allah madaukakin sarki yake cewa a qad bayyana al-ayat wanda yake son ya imani da gaskiya to mun riga mun yi mishi bayanin ayoyin mu liqaumin yuqinun ga waɗanda suke da yaqinin gaskiyar al'amarin da ka zo da shi daga Allah da haka wanda ya yarda da Allah wallahi ba sai ya wahalar da kai ba ba sai ya wahalar da kanshi ba tunda ya yarda kai manzon Allah ne to sakon Allah zaka isar mishi da haka sai su sallama amma duk wanda kaga yana ta tambaya na neman kure to shi bai yi imani da Allah bane bai gaskata Allah ba da haka ka fita bakin shi jama'a gane wannan da ke ko da Allah ya ce inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadira wala tus'al an ashabil jahim lallai musu Allah madaukakin sarki alkiyama sannan ka yi gargadi da kangararru kafirai su kuma cewa ne wuta da azaba Allah na nan ya takalawa duk wanda ya ki ainihin wato imani da shi Allah ya ce wala tus'al kada ma ka damu ba za a tambaye ka ba an ashabil jahim game da ainihin wato ma'abuta wutan jahim wato Allah ba zai tuhumce ka game da su ba da haka ba matsalar ka bace ina fata an gane tun da dai ka isar su ne suka ki imani to shi shikenan ka kyale su da Allah ba kai Allah zai tambaya a su ba abinda kai Allah zai tunce ka shine ka isar da sako da zaran ka ce ka isa shi kenan ka fita ko kun fahimta domin manzo Allah ya ɗaga wa kanshi hankali akan ba su imani ba sai Allah ya kwanta miki da hankali cewa la tus'al ba za a tambaye ka ba game da kafircin ina fata an gane a wata kira'an ana yi wa ta'un fatha wala tas'al sai ai wala mun tsauri an ashabil jahim nan kuma ana baiwa manzon Allah umarni ne cewa kada ma ka tambaye mu game da waɗannan kafiran an ruwaito wani hadisi tare da malamai sun tabbatar da cewa hadisin bai inganta ba aka ce manzon Allah ne ya shiga cikin damuwa yana cewa wai wani hali kafirai za su samu kansu ne a wajen Allah daga nan har ya kawo tunani game da iyayen nasa cewa ya matsayin su ne ya Allah madaukakin sarki ce kada kai tambaya game da abinda Allah zai yi wanda ya mutu akan kafirci wannan ba ba al'amarin ka bane ina fatan jama'a gane ba ta shafe ka ba kai dai ba ka yi imani ba ba kuma ka isar musu da sako ba to ka bar shi Allah da su da suka kangarewa Allah Allah na da yadda zai da kowa ina fatan jama'a gane to a bisa kira'o'in kenan to daga nan sai ainihin wato Allah madaukakin sarki ci gaba da cewa إن آه ولن ترضى عنك اليهود نعم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. فلعل ما لو كنت تنتظر دي دي ونن sai ya ƙara fitowa da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mas'alan a faifai ya ƙara baje mishi domin ya gane yadda yadda lamarin yake Allah yake walan tarda anka yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum kaga yahuda wannan da waɗannan kiristoci nasara wallahi ba za su taɓa gamsuwa da abin da ka zo da shi ba ƙarshen zance kenan a da da kake ta sauraron su suna ta maka tambaya kana ta ba su jawabi tunaninka za su gamsu da abin da ka zo da shi ne ko to ga matsayar nan ga ƙarshen zancen ba wude da ba na tsari ba za su taɓa nuna yarda da kai ba abu ɗaya za ka yi su yarda da kai Shi ne idan ka fasa addininka ka dawo kan nasa addini wannan kuma abu ne mai yiwa da ma fau fau fau ba zai taɓa yiwa ba to kaga daga nan to an yi wa mutazul yau kenan an raba jaha kowa ya riga ya san ina ya dosa wanda zai yi imani to an gama kawo mishi hujja in ya ƙi yin imani to yanzu ya rage gare shi ina fatan jama'a gane to wanda ko ya ƙi yin imani to Allah ya gama shiryawa tsaf ya san an yi wato yadda zai kama shi da haka ka daina daga hankalinka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka san matsayinka a wajen waɗannan al'umma ba za su taɓa yarda da kai ba jama'a gane wannan da ke ko hatta a millatahum har sai yau in ka zo ka ce ka dawo kai ma zaka fita farkinsu. Shi ne kadai abin da ka yi su yadda da kai sai Allah ya ce amma ga martanin da zaka maida musu wato shi manzon Allah an hutashe shi Allah ne zai maida mushi da martani a madadin shi Allah ya ce kul ka ce inna hudallahi huwal huda shiriyar Allah to shine shiriya na gaskiya duk wata shiriya da ba ta Allah ba to wallahi ba ta farki ne wanda Allah ya yarda da shi ba kenan me manzo Allah yake cewa a fakaice musulunci shine shari'ar Allah to tunda ni ina kan musulunci ni kuma ba zai taba yiwa in bar wannan tafarkin in dawo kan kaku ba kaga daga nan ne sai Allah ya ce ya gaya musu ai da shi da kafirai da da, su da kafirai ɗan uwansu dan mun riga mun ji a baya cewa kafirci duk abu ɗaya ne ko al-kufru millatan wahida sai Allah ya ce musu ka gaya musu lakum dinukum waliyadi ba an raba jahan kenan ba saboda lokacin sun rika nuna wa manzan Allah ne kaman da gaske kaman suna son su imani sai su ce kai abu ɗaya da ya rage inda za ka yi kaza to za mu yarda sai annabi ya yi sai kuma ta ƙara bauɗewa daga ƙarshe sai suka cewa annabi to ka rinka biyo mu mana wurin ibada mu in muka bauta wa Allah mu yau gobe mu ma sai mu zo gaba ɗaya mu bauta wa Allah ka kaga kowa an yi wa nashi kenan kaga in har annabi ya yarda da wannan ya nuna akan gaskiya suke kenan ko ko jama'a to shine sai Allah yake gaya musu su daina bata maka lokaci lakum dinukum waliyadi la a'budu ma ta'buduna wala antum abiduna ma shikenan kawai ba zan bauta wa naku ba kuma kun yanke shawara ba za ku fita ba ko to kowa ya ai ba wanda zai gagara Allah tun daga mu har ku wa inna aw la ala hudan aw fi dalalin mubin ko dai mu ko ku wallahi akwai wanda yake akan shari'a akwai kuma wanda yake akan bata ku kuma kuna da yaqinin kun san ni manzon Allah ne na zo da shari'a shine Allah yake ka gaya musu inna hudallahi shari'an Allah huwal huda shine shari'a to su kuma wani shari'a suke akai shine ittiba al hawa san zuciya kawai suke yi kuma su sun san haka saboda ne, saboda ai suna da scripture da Allah ya aiko musu suna da wahayi da Allah ya sauka musu a cikin wahayin sun san yaya Allah yake abota mushi kuma sun san me Allah yake game da manzan Allah da zai zo a ƙarshen zamani to inda da gaske addinin suke ne fa za su bauta wa Allah ko ba za su bauta mushi ba za su bi manzan Allah ko ba za su bi ba amma duk sai suka kangare to shine sai Allah yake ka ba su wannan jawabi inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum kaga kaga jawabu ko wato su ba shari'a suke biwa me suke bi san zuciya to idan kace zaka biye wa san zuciyansu Allah ya tsare manzan Allah manzan Allah ba zai biye san zuciyansu ba ko ba haka ba jama'a amma Allah na gaya wa manzan Allah ne domin mu al'umman shi mu shiga taitayin mu dan abin takeici akwai waɗanda a yau Allah ya tsare mu daga fata wai suna komawa suna bin tafarkin yahudi da nasara ne a cikin tafarkin su jama'a in ba kazanta da lalacewa ba amma wai a ce mutum yana da kai ko zai da addini kwata-kwata a kaddara ba ma guje ne shi a kan dutse wallahi idan ya ga addinin musulunci da addinin yahudanci da nasaranci shi ya san wanne ne daidai shi yasa wajibi a je a ta isar da wannan sako na manzan Allah sallallahu duk inda ka samu dama ka isar da wannan sakon su sun san duk inda sakon manzan Allah ya je nasu ba zai samu shiga ba shi yasa suke kashe dukiyarsu wajen yada addininsu da sunan yada bushara to mu kuma musulmi da muke da addinin gaskiya a hannu sai muka kwanta dama sai muka yi zaman mu muka yi dirkar ba ma zuwa muna isar da sakon Allah amma su suna nan suna kashe kuɗinsu dare da rana suna samun wato ɗauki daga ƙasashen waje na kafircin duniya nan ladina kafaru ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون كجير da Allah yake Allah yake lalle waɗanda suka kafirta suna kashe dukiyansu wai kawai don su kange mutane daga hanyar Allah amma Allah yake ba komai su ci gaba da kashe dukiyar za su gama kashewan tsaf amma kuma Allah maɗaukakin sarki zai sa addinin shi shi zai zama ya ci galaba akan akan su fa sayunfiqunaha thumma takunu alaihim asara kawai za su thumma yuglabuna ƙarshe kuma za a ci galaba a kansu, wannan alƙawarin Allah kenan shi yasa ka je ka ga yadda suke shiga surkukin dazuka dajin da kai ba za ka taɓa mafarkin ka je ba sai ka je ka ga ga wani nan an kai shi tsakiyarsu da sunan yana yaɗa musu bishara kuma da me suke yin wannan da sunan cewa za su kai musu maganin zamani su kai musu ainihin wato takardu ko littattafai wasu ma kai tocila fa kawai ake kaiwa cikin dazuka ba ƙauye wanda yake zama a daji da ya ga tocila shi kenan kawai sai ce da abin da aka kawo mishi a bashi sai kai mamakin a ce wai mutum yana ba ne yana cikin shanin shi a daji amma kuma wai shi kirista ne kaga wannan bai dace da shi ba amma me yasa saboda su sun je ku kuma ba ku je ba to wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ke nuna mana anan cewa san zuciya kawai shi suke bi bayan abin da ya zo maka na ilimi sai ka ce za biya wa san zuciyansu to ka sani cewa ba ka da wani majibincin al'amari ba ka da wanda zai kawo maka agaji daga wajen Allah babu shi kaga kenan kamar yadda muka ce Allah na wajahantar da zancen zuwa ga manzon Allah ne don mu al'umman shi mu gane cewa to no go Eriya ne bin son zuciyar yahudi da nasara da haka yan uwa masu albarka mu rike addinin mu kada mu kuskura mu bari ainihin wato san zuciya ya bari mu saki addinin Allah kada mu saki shiriyar da Allah ya ɗora mu a kai na ainihin wato hasken musulunci saboda son duniya dan ka je ka bibiya ka gani duk wanda ya koma ta farkin yahudi da nasara mafi girman abu na farko da yake jin ra'ayin shi shine san duniya ba da haka ake jan hankalin mutane ba ku je ƙauye ku ku gani sai a je a tara ƙauyawa a kai su coci sai a rinka raba musu kuɗi ya siyir ana cewa su yadda yesu ne mai ceto yesu ne wane ne ya shirya wane ne Da a rabe musu bible kasanan sun zo da hijabansu saboda tsabaragen jahilci da kwaɗayin duniya jama'a mun gane wannan da kyau ko shi ne Allah ya ce wa manzo Allah idan ka biye wa san zuciyarsu tunda su ba a kan shari'a suke ba bayan kai kuma ilimi ya zo maka na hakika daga wajen Allah menene ilimi na hakika shine alqur'ani alqur'ani wani addini ya zo ya karantar musulunci inna dina inda Allah al-islam kuma an fahimci wannan da kyau ko da haka ka sani cewa ba ka da wani wanda zai kawo maka ɗauki daga wajen Allah ba ka da wani mai jibintan al'amarinka in ka bar gaskiya ka koma kan bata Allah ya sauwaka sai Allah ya ce alladina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi waɗanda muka basu wannan littafi alqur'ani kenan suna karanta shi haƙiƙanin karantawa to waɗannan su waɗanda suka yi imani da alqur'ani imani na gaskiya wa man yakfur bihi wanda ya kafircewa alqur'ani fa ulaika humul khasirun waɗannan su ne asararu Allah ka tsare mu daga cikin asararu waɗannan ayoyi sun zo su ainihin wato nuna mana cewa lallai tabbas tafarkin Allah shine tafarkin gaskiya shine tafarkin shari'a sannan duk wani tafarki da ba wannan ba to son zuciya ne ina fatan jama'a gane kuma duk wanda ya biya wa son zuciya to zai je tarar da Allah ba wani wanda zai jibinci al'amarin shi ba wanda zai kawo mishi agaji makoman shi kuma shine wuta kuma tir makoman ɗan adam a ce ya zama wuta Allah ka tsare mu daga shiga wuta akwai wasu ainihin wato tattaunawa da malamai suka yi a karkashin waɗannan ayoyi amma muna son mu cike mana darasin yau da wani fa'ida lugawiyya da Allah madaukakin sarki ce walan tarza anka yahudu walan nasara sai ce hatta tattabi'a millatahu akwai wanda muka wuto a baya wala Allah shi ma a darasin mu na farko a gobe za mu yi mana ishara a kai? imamu al-qurtubi abu a cikin tafsirin ne akan ayan can da muka wuto a baya da Allah madaukakin sarki ke ce yace ah, inna ma menene idza arada ya aini badi'u samawati wal ard idza qaza amran yawa idza qaza amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun to kalman al'amur da yazo shi ne sai ce a cikin alkur'ani an gano cewa kalman amuru ya zo ko ta zo da ma'ana daban-daban tasrifi kala-kala a cikin alkur'ani har guda goma sha hudu idan aka ce amurhu a nan abin da yake nufi daban da wani wajen aka ce amurhu za mu zo mu tattauna wannan insha Allah a darasin gobe za kuma mu ji misalan hakan a cikin alkur'ani wurare daban-daban inda Allah yake amfani da amurhu kuma yana nufin wani abu sabanin wanda ya zo a can ina fata an gane za mu zo mu tattauna shi wanda muke son mu rufe mana darasi da shi a yau shine wannan kalman hatta da Allah ya faɗi a nan da yake walan tarfa hankal yahudu walan nasara hatta sai ce tattabi'a kaga tattabi'a ya zo da nasaba ne ko sannan sai ce millatahum milla ma ta zo da nasaba to ka'ida ce a cikin ainihin wato harshen laraci, suka ce hatta idan ta zo gabanin suna tana sauke wannan wa wannan sunan wasali ne to amma a nan, sai ya zo da ainihin wato nasaba wasali sama shine sai suka ce me yasa akwai wani babban malamin harshen larabci wanda da wannan ma Allah ya shaharantar da shi a duniya shine Sibawai ina fata har gani siba wayi kun san wai mai yasa ake ce mai siba wayi wai siba din asalin malan kalman tufa ne an san tufa ai ko me tufa yawa apple to kanshin shi shine kullun yake birge shi da ya zo sai ya rinka cewa tufa mai kanshi shine sai aka lakana mai wannan suna siba wai wai din shine ra'ihatut tufa fima kuma <laughs> a tufa ɗin, daga ne ya samu wannan sunan amma asalin sunan shi kamar yadda aka sani malam umar ne ko dan wa eh ba ɗan luga ne a nan shi <laughs> ba wai kai ko umar ɗan kambar ko jikan kambar ina fata an gane ana mishi alkunya da wasu suka ce abu hussein wasu kuma kai ce abu usman amma sun ce mafi inganci shine abu bashir Allah ya ji kanshi da rahama wani gogagge ne a harshen larabci wanda kamar yadda aka ce ko auren fari bai yi ba ya rasu kahalan yana ainihin wato a ganiyan urusiyan samarkaka da an ce shekarun shi talatin da wani abu zuwa arba'in ya rasu amma ya yi aiki na ainihin wato harshen larabci ya kawo ilimi a cikin luga wanda har yau malaman luga sun gagara fahimtar karatu Shi ne ya rubuta suna saboda yadda shi kanshi aka ce littafin ya zama umda a harkar larabci bai ma da suna sai dai alkitab kawai <laughs> na ba da an gani to shi ne aka ce a lokacin da yake jinyar shi na mutuwa sai aka zo aka zauna kusa da shi sai aka ce ala ta malam me kake so ka faɗa ne ko akwai wani abu a cikin ilimin larabci da kake da reservation a kansa wanda za ka yi wasiya kafin ka mutu sai ce a mutu wa fi nafsi shay'un min hatta yace wallahi zan mutu ban gama warware matsalan hattawa shine kawai matsalar ta akwai matsala akan hatta wanda zan mutu kafi ban gama warwarewa ba saboda aka ce hatta na daga cikin wato harufa wanda suka rikita masu luga shin hatta yana daga cikin harkofin da in sun zo gabanin suna suna yin wasali sama ne ko ƙasa ko rufu'a suke yi wa suna to an kasa classifying din shi kaga akwai huruful jari da malaman luga suka sani ko misali ila ala ha an ko kowa san suka zo suna yin wasali katani to shi hatta an kasa gane shi wani wajen in yazo sai ya suna wasali kasa wani wajen in yazo sai ya suna wasali sama yanzu ku kalla anan da Allah yake wannan tarza ankal yahudu walan nasara sai yake ne hatta tattabi'a millata kaga me yayi anan wasali sama to dubi can kuma cikin suratu inna anzalnahu fi lailatul qadr salamu hiya hatta matla'il fajr kunji salamun hiya hatta matla'il alfajiri <laughs> sai wasan yi kasa to shi ne siba ya abin ya mutu da ya bai gama warwarewa ba an gane wannan da ke ko shi ne suke kawo wani ibara domin su nuna maka yadda hatta take da wato rikici shi ne wani balarabe ne ya zo yana son ya ce na ci kifi har da kan kifin <laughs> na wata fahimta ne za ka ce ya zai faɗa da ya zo sai ya ce kaltu sama kata hatta ra'asaha sai wani balarabe ce ba daidai ba ne kamata yi ka ce a kaltu sama kata hatta ha saboda hatta ya zo ba zai yi ka ce ra'asaha ba wani kuma ya ce dukan ku kun yi kuskure <laughs> cewa za ka yi a kaltu a sama kata hatta ra'asu ha, <laughs> to kaga which one is day which one is sai aka ce kowa ya zo ya faɗi hujjan shi akan wannan maganan da ya sai na farko ya ce shi ya ce ne akaltu sama kata hatta ra'asaha ni sama Yace saboda hatta anan ya yi aikin wawun ne wawun kuma na afashi idan aka yi afafin wato suna da aka yi wa wasali a baya kuwa to shi ma wancan din wasali sama za a yi mishi tun da yake na kifi sama kata maf'ulun bihi ko mansubun to ra'asa shi ma zai zama mansubun ne afafi ala sama kata ya warware ko bai warware ba akwai mai jayayya sai wancan aka ce kai kuma zo ka kawo hujjanka an ga kamar wannan ya gama kawo hujja ko shi kuma sai ce a bai yadda ba kamata ya ce a kaltu sama kata hatta ra'asiha yake saboda hatta to badal ne na harafin jarra na ila. wato akalzu sama kata ila ra'asiha da haka dole ra'asiha za a ce shi ma ya ci ko bai ci ba <laughs> sai aka zo na uku aka ce to kai kuma da kace ra'asu hafa ya za a yi da kai shi kuma sai ya ce a'a dukkan ku yi kuskure nashi hujjar shine ya kawo wato ra'asu hani saboda hatta ya zo ne domin ya nuna ra'asu haɗin a matsayin mubtada mubtada kuma kowa ya san a duniyan nan marfu'i ne haka da kowa gaba ne da haka a khabar ɗin shi zai zama wato akaltu sama kata hatta ra'atuha ma'akulan ko ma'akulu ina mata fahimta har kan kifin shi ma naki da ma gano wannan da ko to kaga wannan shine rudanin da ke cikin hatta din shi yasa yake wahalar da masu harshe to akwai a waɗanda su ne ya kamata mu gayyato su warware mana wannan matsala akwai wani babba abokin mu shi ma kai ka ce tiba wayin zamanin nan ne eh muna ce mishi malam waliyur rahman da eh, ya kamata mu gayyato shi wata rana zai zo ba mu amsa mu dai ba yan luga bane ne, eh, da kuma wani malamin mu wanda shi adibi ne ma a harkar larabci dr kabir abubakar amin asgar ya taba kawo mana ziyara nan ko to amma bane yana kan abuja in ya dawo zai zai warware mana allah madaukakin sarki ya sa mu dace dan uwa masu albarka a nan za mu saurara insha allah sai allah ya kai mu darasi na gaba mun yi kowa fatan alkhairi da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah